الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 26 ga watan uku shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ya dace da 15 ga watan 12 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 28 a cikin wannan littafi mai tarin albarka na alfusul fi siratin rasul sallallahu alaihi wasallam muna magana ne akan yakin ohud yakin ohud in za ku iya tunawa um, mun yi bayani kamar yadda imam ibn kasir ya kawo cewa manzan Allah ya fita sallallahu alaihi wasallama da mutane dubu zuwa wannan yaƙi amma a hanya abdullahi ibn ubay ibn salul ya juyar da mutum ɗari uku ya mai da su madina mahaifin jabir ɗan abdullah shine abdullahi bin haram ya bi waɗannan mutane da aka juyar da su yana cewa ku ji tsoron allah ku dawo ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haɗa kai dan aje a yaƙi waɗannan kafirai suka ƙi su dawo daga baya ya gabara su dawo bai musu addu'a ya ce tun da dai kuka wayi gari kuna gaba ko ƙiyayya da abinda annabi ya zo da shi to Allah ya nesantar da ku da annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah aka zo aka taru a wannan wuri ya ce wa sahabbai kar wanda ya fara yakin nan sai na bashi dama akwai masu doki mutum hamsin a cikinsu ya zaɓi wasu mutane hamsin kuma du ya ɗora su akan wannan dutse jabal roma ya ce abdullahi ibn jubair al ausi ya zama shine jagoransu su yace ku tsaya akan wannan dutsen kuna duba mana abokanan gaba kada wanda ya gangaro kada wanda ya sauka a cikin sannan kuma ku yi kokari ku kula da bayan za mu yi yaƙi amma ku kuma kuna kula da bayan mu don kar a shigo mana ta baya ya ba su wannan doka aka je aka fara shirye-shiryen yaƙi shine malam yace wa zahar sallallahu alaihi wasallam baina dir'aini wa ata liwa'a mus'ab ibn umair akha bani abd ad-dari wa ja'ala ala ihda al-mujannabatayn الزبير ابن الأوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر ابن العمر ابن عمرو المؤنق ليموت واستعرض الشاب يومئذ فأجاز الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما خمس عشر سنة وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن زهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم ثم أجازهم يوم الخندق وتعبأت قريش أيضا وهم في ثلاثة آلاف كما ذكرنا فيهم مئتا فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة إكرمة ابن أبي جهل manzon الله صلى الله عليه وسلم أولا رانا da فتولنا يائي ya shiga cikin wato addir'ain rigunan yaƙi guda biyu silke na yaƙi ya saka ya dan idan za a tafi yaƙi sai an saka kayan yaƙi ba wai haka kawai mutum tsurarsa yadda yake haka yake tafiya wato za a iya harbanka da kibiya za a iya saranka da takwabi to ana sa silke na yaƙi wanda ko da an sari mutum to in allah ya sa da zai samu kariya da wannan wato silken ya ba da tuta ta yakin ohud ga mus'ab ibn umair wannan sahabi nasa matashi wanda mun sha karanta tarihinsa a khabani abdiddar ya sanya wato ya raba sahabai bangare guda biyu wannan janibi da wannan janibi wannan bangare da wannan bangare kowane kuma ya sanya musu shugabansu وجعل على إهدى المجنبتين الزبير بن الأوام ديا بانغران رندنر يشي زبير بن الأوام شيني شغبا المجنبة الأخرى كما يسامس المنذر ابن أمر والمؤنق المؤنق ليموت وانا الكنية وانا لقب سني المؤنق ليموت شي أكسا يزما كوماندان سو a wannan rana akwai matasa da suka bujiro shine da shababu yau ma'idin suka bujiro suna so za su tafi wannan yaƙi amma suna jin tsoron yanayin shekarunsu ko za a bayan su ko bara a basu ba saboda a ƙa'ida ta musulunci duk wanda bai shekara sha biyar ba baya tafiya yaƙi daga 'yan sha biyar ne yi sama ka ajaza ba'aduhum wa radda akharin aka ba da dama wa wasu su sauran kuma aka juya da su kamar da mun yi bayani a satin da ya gabata cikin wanda aka ba wa dama su je wannan yakin suna da karancin shekaru shekarar sha biyar kawai akwai samura ibn Jundu a lokacin yakin uhur shekarar sha biyar akwai rafi ibn khadij shi ma haka walahuma khamsu asharata sana suna da shekaru wato goma sha biyar akwai kuma wanda aka juyar da su aka ce gaskiya ba za su samu zuwa ba wa kane mai marar da yawma idin usama ibn zaid ibn harifa. duba duk sunan usama da kake ji a lokacin bai wuce shekara sha hudu ba da usaid ibn zuhair da albara ibn azib sahabi mashhur bara ibn azib duk cewa akwai saɓanin malamai dangane da albara ibn azifin ya je yakin uhud ko bai je ba to amma wasu riwayoyin sun ce ya samu zuwa kamar yadda ya zo cikin sayil bukhari dan shi bara'un da kansa yake faɗa latina al-mushrikina yau idin mun haɗu da mushrikai a wannan rana ta yakin Uhud Wanzan Allah sallallahu ya zauna ya kuma shirya runduna ya ɗora wasu akan wannan dutse na jabalur ruma shi yake faɗa da yace laqina yawma idin al-mushrikin ko laqina al-mushrikin yawma idin yana nuna kaman ya je kenan so akwai sabani kenan dai cewa ya je din ko bai je ba to amma wanda suke cewa bai je ba suka ce laqina yana nufin musulmai yana ba da labari ne mu musulmai mun gamu da mushrikai to ba lalle ne kuma ya to ya je din tunda ga matsalar shekaru da ake faɗa da kuma zaid bin arqam da zaid bin sabit duk waɗannan masu shekara sha biyar ba a lokacin abdullahi bin umar dan gidan umar dan khattab shi ma haka bai kai shekara sha biyar ba ya faɗa a riwayar bukhari da muslim daga gare shi ya yace aradani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud wa a ibn ta sana annabi ya bujiro da ni an gwada ni a lokacin tafiya yakin uhud ina da shekara sha 14 falam yujizni amma annabi bai bani dama ba kaga shi da kansa ya faɗa bai ce ba sai ranar khandaq mun karanta da ku yakin gwalalo shine yakin farko da abdullahi dan umar ya fara zuwa a rayuwarsa ya ce a lokacin yana da shekara to ne ba su ba shi goyon baya wato an fara samun wato an fara samun matsala kenan kuma dama annabi yi addu'a Allah ya tozatar da shi amma duk da haka sun makatalin musulmi na italin shadida ya je kama yaƙi yana yaƙar musulmi yaƙi mai tsanani to bari mu ji me za a ci وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أمت أمت وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وهمز عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسول صلى الله عليه وسلم وأرضاه وكذا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا يا قوم الغنيمة فذكرهم عبد الله بن جبير تقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فنظروا أن ليس للمشركين رجع وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك فذهبوا في طلب الغنيمة وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجاءوها وتمكنوا وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله تعالى كونه فاستشهد من أك من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين وقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم شو ranar yakin Uhud wato alamar shi'ar na musulmi rahmukallah wato cewa suke amit amit mana suna kira mutuwa kawai saboda tsabar ma a nuna ba gudu babu ja da baya a wannan ranar wannan sariyar sai na abubakar inda sai na abubakar yake tare da su su suke faɗin wannan mutuwa kurum yawwa shahada kawai ko ganima don kada ma mutane su ji wani rauni don su su 700 ne arnan nan mutum dubu uku to ba su ja da baya ba kullum musulmi in ya tsaya akan gaskiya a hakan Allah ke taimakonsa ba ruwan Allah da karancinka da rashin yawanka da rashin karfinka da rashin kaza in ka ba wa Allah karfin to sai tallafa ba idan ko mutum ya nuna shi mai wayo ne ya nuna dabararsa da hikimarsa ita za ta kubutar da shi to kuma sai Allah ya kyale mutum da halinsa ka je ka ta fama tunda baka nemi tallafi a wajen Allah ba mu riƙe wannan yana da muhimmanci a rayuwa duk abin da za ka yi ka ba wa Allah dama ka nuna shi ne mai maka ka nuna yinsa shi ne yi yin ka ba shi ne ba ko meye ka shirya ka tanada ka ce ai sai Allah ya yi dan idan Allah bai yin ba akwai matsala akwai damuwa su wannan yana da muhimmanci da Allah mu kula da shi dan babi ne na aƙida na tauhidi da sallama wa ubangiji Allah yana son bawan da zai mika sha'aninsa gare shi ranar akwai waɗanda suka yi abun a zo a gani shine wa abla yau ma izini. abu dujanata irin su abu dujana sun yi ƙoƙari Simakubin bin kharasha da hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallama asadullah wa asad rasuli sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu arda sun yi himma kwarai da gaske sun yaƙi da gaske ali bin abi talib da jama'a min al-ansar su ma sun yi ƙoƙari wannan a cikin wanda suka suka fafata da gaske din imam ibn kasir ya dan tsuntsunto mana su misali da irin su an-nadr ibn aus a ibn anas da sa'd ibn rabi'a Allah ya yarda da su duka a farkon yaƙi kanat ad-dawla lil muslimina al kufar musulmi ne suke da rinjaye akan kafirai a farkon yaƙin Uhud a farkon yaki suka yaƙi kafiran nan suka yi galaba suka yi rinjaye a kansu fanhazamu raji'ina aka karya su suka juya baya suka gudu har sai da suka koma wajen matansu hatta wasalu ila nisa'ihim yaƙin bai musu daidai ba sun ji ciwo to inda aka samu matsala suka sake dawowa suka yi wa musulmi barna ne waɗannan mutane da annabi mutum hamsin da annabi ya ajiye ya ce abdullahi jubair ya zama shi ne shugaban su tsaya akan wannan dutsen kada su sauko duk abin da aka je aka dawo kar su dawo to ta ɓangaren su aka samu matsala yanzu ka garin dana mutum 700 mutum hamsin ta dalilin sun ja musu ɓarna to shine kullum ake faɗa kaɗan daga cikin ku za su iya muku illar da za ku cutu gaba ɗayanku a kan komai shi sa amfanin haɗin kai ke da illar rabuwar kai galiban inda kai ya rabu to sai an samu matsala dole akwai abubuwan da ba za su yi yadda ake so ba falamma ra'a dalika ashabu abdullahi bin jubair qalu ya qaum al-ghanima yayin da su mutanen abdullahi bin jubair suka ga alamar ai an ci nasara amma kori kafirai gashi har sun gudu sun tafi sun bar kayayyakin su musulmi na kasan su kuma suna ta ɗiban ganima kun gane yadda abin yake ko su suna kan dutse suna ta tsaro to kuma sai suka hango sauran kafiran sun gudu sannan musulmi suna ta ɗiban ganima sai su suka ce ya jama'a ganima ganima ganima su wannan mutane hamsin ɗin da aka ce ku tsaya kar ku bar wurin a je a ɗebi ganima abdullahi bin jubair shugaban su yace a a kar ku nan ku rabu da ɗiban ganiman nan tun daga ƴan uwan can suna ɗiba ya isa kuma ganiman nan dan an ɗebe ta ba sai an je kuma an tara an raba ba yace kar ku manta annabi ya zo mana nan ya gaya mana ya ce kar mu sauka nan Fa fazannu an laysa lil mushrikina raja'a sai suka tabbatar cewa yau ai ai mushrikan ba za su dawo ba ai annabi ya ce mu tsaya anan ne saboda yana jin tsoron kada a tsallako a zo a kashe su to sun tafi to su kuma tawilin da suka yi kenan mala eh sun yadda an ce su tsaya kar su sauka to amma suka ce to ai gashi duk sun gudu to me za mu tsaya mu yi Ya ce a'a ku tsaya sai annabi ya ba ku umarni ya ce ku sauko tunda har yanzu bai ce ku sauko ba shi kuma yaƙi ɗan yaudara ne ba mamaki gudun da suka yi ta yaudara ne su ruga da gudu ku ga kamar sun gudu ku saki jiki ashe kewaye za su yi to haka abin yake dama kullum idan kana faɗa da mutum ku riƙe wannan ababin rayuwa haka yake malamai suna faɗa in kana faɗa da mutum ko in mutum abokin gabanka ne baya shiri da kai a lokacin da ya ga ƙarfinka ya fi nasa to yakan ɗan yi laƙwas ya shiru ya ɗan ja da baya ajiye makaman faɗansa yana sake sabon tunani a kanka sai ka saki jiki ka ɗauka matsalar ta tafi kafi ƙarfinsa to sai kuma ya juyo maka lokacin kai kuma ka riga ka saki jiki to barnar da zai maka ta wuce da kake tsammani to zama ne ake na ɗarɗar yawwa zama ne ake na ɗarɗar bisannu kuma ka rinka zamantowa mai basira da lura a cikin al'amuranka kaka zamanto ba ka da lissafi ina shikenan suka ce wa annahum la taqumu lahum qa'ima ba da zalik na ba wani abin da kafiran nan za su zo su iya yi ba za su iya tsayawa su yi wani abu ba sun tafi wa annahum la taqumu lahum qa'imatun ba'da dhalik ba wani abin da za su iya zuwa su tsayar su yi yaki yaƙi fa zahabu fi talabil ganima wasu daga cikin suka ce suka gangara suka tafi neman ganima na wa karral fursan min al mushrikina ashe su suna nan waɗannan mashirkai sun yi likimo sun fake jira suke yi waɗannan musulmin su gangara wallahi malam suna gangarawa neman ganimar nan kawai sai suka dawo kafiran kawai suka dawo ka gani ko ashe gudun na tsiya ne dama so da yawa za ka kori ɓarawo kayya kayya an kori shi ya tafi ana ga ya gudu ai an su bayan wata uku wata hudu sai ga sun dawo karka yadda dan an tashi barawo ya zo bai samu shiga gidanka ba ai an kore su ai an yi kaza ai ina fake ai ido na biyu ai da na ji kaza na daki kofa sai suka ruga da gudu to sun karanta ka ne sun san ashe baka bacci da dare sai su maka shirin da za su zo ma da rana kuma ba dai iya gadara ka baka bacci ba to sai su zama da rana su bige kowa su ɗabi abin da za su ba kawai ka ƙara shiri haka ake ka daɗa kimtsawa to amma ina su sabai sun saki jiki suka je suna ɗiban ganima sai ga shi waɗannan sun dawo suka samu fawajadu tilkal furja qad khalad min rumati fajazuha wa tamakkanu suka samu furja kafa ashe musulmai sun bar wannan kafa din khalad min rumati babu maharban sun sauka sun tafi sai kaɗan daga cikin su suka ƙetare gurin wa tamakkanu suka kafu wa aqbala akhiruhum na ƙarshen su ya fuskanto fa kana ma arada Allah ta'ala kaunahu abun ba daɗi imam ibn kasir bai iya faɗan me ya faru ba ya ce kawai abinda Allah ya nufin ya faru kawai sai ya faru na farko dai shugaban suka fara yankawa tukuna abdullahi bin jubair ɗin takin farko shi suka fara bugewa a wurin shi da 'yan tsirarin mutanen da ba su kai sun kawo ba suka tsaya ɗin su suka tsaya suka ce su tun da annabi bai ce sauka bara sauka ba to su aka fara kashewa wannan kan gawo bakin ana aka zubar kafirai kawai sai suka gangara kan musulmi ta baya suka shigo musu to suka yi ta kashe mutane bayan dafa an kore su sai da suka kashe mutum saba'in cikin sahabbai malam mutum saba'in ne fakana ma arada Allah ta'ala kaunahu imam ibn kafir ya ta gyara lafazin ya ce fastushi da man akramahu bai bi shahadati min almu'minin wanda Allah ya girmama shi da samun shahada a cikin mumine a yakin nan na ya yi shahada shi a wurinsa ba a asara ya yi eh, kwarai kuwa ce wanda Allah ya girmama don malam mutuwa ta shahada a karmakalla ba ya ita ka yadda da wani abu guda mutuwa dai dole za ka mutu ka gani alkawari ne ka ganka nan wata ran za ka waye gari ba ka motsawa don lokacin ka ya kare komin lafiyar ka kuwa to mutuwan nan in za ta zo maka to gwanda ta zo maka da ta zo ta ɗauke ka akan gadonka haka kawai ko mota mota mota ta je ta kashe ka ko wani ya zo ya kashe ka misali a banza akan wani abu na duniya ba wai na addini ba to gwanda ka samu shahada ka mutu akan addini kan struggling akan gina gaskiya aka kashe ka kare gaskiya to shi daɗin mutuwar shahada duk wanda ya mutuwar shahada duk sa an kankare mai tas haka zai je wajen Allah annabi ya ce rayukan shahidai ma ɗaukansu ake tsuntsaye ne suke yawo da rayukansu a cikin aljanna suna kewayawa a cikin aljanna rayukansu kuma lokacin da suka mutu a cikin aljanna ake yawo da rayukansu garanti ce aljanna annabi ya ce a cikin hadisin bukhari ce wallahi na so a ce na zo a kashe ni ta hanyar Allah samu shahada a daɗa dawo da ni duniya zo in daɗa aikin Allah na yaƙi a kashe ni dan Allah in daɗa sake mutuwa a sake Allah ya daɗa raya ne kuma duk in daɗa dawa a ta kashe ni ya ce na so irin wannan rayuwa ƙur'ani kuma ya ce kar ku taɓa tsammanin wanda aka kashe su don Allah sun yi mutuwar banza kar ma ku ce matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين masu mutuwa ta shahada albarka alheri ba mutuwar banza ba ne musamman irin wannan rayuwa da ake fama ta allahu alam laifuffuka sun mana yawa zunubi ya yi mana yawa an nesanci ubangiji sai kaɗan daga cikin bayansa ne suke kusantansa so kada a taɓa tsammanin mutuwa akan hanyar Allah asara ne wallahi mudu لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد tamanna sun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi duk wanda bai ma mutu da takwabi ba to zai mutu da wani awa wani sauro ne zai kashe shi wani typhoid ne zai kashe shi wani ciwon kafa za ta kashe shi wani ulcer a wani jininsa ne zai mutu wani da ciwon kirji zai mutu wani titi zai zo tsallaka mota ta buge shi wani barayi ne za su su kashe shi wani yana kan gadin dukiyarsa za a kashe shi ta'addadatil asbab sababbai dalilai na mutuwa sun yawaita suna nan da yawa wani haka kawai fa yana zaune yake mutuwa lafiya ana hirar shi kai kaf sai dauke wuta halas wal mautu wahidu amma mutuwa ɗaya ce wani ya ce wai suna cewa wai na mutu suna ta burin mutum mutum mutu ana so a kashe ni ta manna una suna ana muta so suke wai na mutu na mutu na mutu duk wanda yake so ka mutu ko yake so ya kashe ka Ya ce to fa in amut in har na mutu din fatilka sabili wannan hanya ce tawa da na bi ta lastu fi ha bi au hadi ba ni kaɗai bane zan bi hanyar mutuwa ba kowa ba mutum ɗaya bane zai bi ta ba muna tausayin yan uwanmu suna kabari ne zuga su can akwance ko muna tausayawa ne ya mutu Allah ji kansa muna tausayin sa to mu ma hanyar muna nan binta duk wanda ya kama hanyar Kaduna zai ji sai ya isa da wanda zai isa karfe tara na safe da wanda zai isa karfe goma da yan karfe biyu da yan karfe uku da yan bayan la'asar wasu kuma sun yi jinkiri ba su iso da wuri ba sai magariba za su isa sai isa duk da yasu dai sai sun je kaduna ba ba ka bani to haka al'amarin yake shi sa wani yake cewa wai me yake cikin me mai abu mai daɗi ne inda mutum zai tuna zai mutu kana tuno za ka bar duniyan nan sai ka ji ba wani ba wani abu mai daɗi daɗinta kawai ka tsaya ka ba Allah in ka mutun ka ci sa'a kuma tashin hankalin shine me za a tarar da yawa ba mutuwar ake tsoro ba da yawa ba wai ita kanta ake tsoro ba mutuwar ba a'a in an mutum me za a tarar mai kyau ne ko mara kyau saboda abu ne na gaibu a karamar yaya za a yi da ni la adri ma yuf'alu bi wala bikum annabawa ma manzanni shi suke ba mu san ya za a yi da mu ba ya za a yi da ku to shine firgicin akram Shi shine firgicin annabi ya gaya mana wani zai ci aiki a rayuwarsa na aikin alheri duk rayuwarsa zai ci aikin alheri sauran irin su ya mutu bai wuce nan ba wannan zira'i zuwa nan wallahi kai sai ya canja mana habba akram kalla da biyu ba ai ki kunu sai ga ya canja wani mai fisga ya zo ya fisge shi ashe ya kusa mutuwa bai sani ba kurum yana canja wannan dan lokaci gajere sai kuma aiko masa mutuwar sai ta dauke shi sai ya tafi a ƙarshen to kuma abin da ake lura da shi a harkar mutuwa da kiyama me mutum ya cika da shi ban sani ko an fahimci wannan kalmar da ka yi ta ibada shekaru kaza shekaru kaza to amma yanzu ka sai ka lalace da kana tauhidi sai kai ka dawo kana shirka da kana sunna ka dawo kai kana bid'a da kana sallah kan lokaci kana ibada kana bin Allah kai sai ka canja wani lamari na rayuwa sai sa ka canja kana canja sai ka mutu to abinda ya damu ubangiji alkhawatiyim ne aka cika shi shi sa imamu ahmad yake cewa muna jin tsoron allah ya kiyaye mu da mummunan cikawa shi ko ba haushi ai yana faɗa allah ka bamu kyakkyawan cikawa ka lura fa ba ma cewa yake ka bamu ka wai farko har karshe ba a ana son farko da karshen amma me aka fi mai da hankali kyakkyawan cikawa ko barawo ne dan fashi da mukami a zalimi mai kaza mushriki dan bid'a dan wane ne in ya dan canja a rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa ya dawo yana aikin kirki in ya cika sai ga ana ta masa murna ka ai mun yi ai wani Allah ya taimake shi kaga ya cikawa mai kyau saboda rahamar Allah ana tunanin ai wannan cika wanda yi za yafe mai abu wanda ya gabata to hadarin kuma shine mutum yana aikata can ka ka samu garabasa to babban hadarin kuma nan kuma kana ta yin aikin alkhairi daga karshe kuma ka zo ka canja ka zo ka mutu akan mummunan hanya to wannan shine bala'i to shi yasa malamai suke cewa astaghfirullah wa atubu ilai malamai suke faɗa Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana duk wanda ya san yana wani abu na alheri sallah ne na filfili ne azumi ne na nafila wuridi ne na karatun ƙur'ani zikiri ne da ka saba kana yi ko a gida ko a masallaci sadaka ne taimakon gajiyayyu ne bin iyaye ne taimakawa makota ne wani abu na alkhairi duk wanda ya san akwai wani abu da ya ɗauka yake yi kada yadda wata ran shaidan ya zo ce ma ai ka dan bari ka huta to wannan bari ka hutan watakila ajalinka ne kusa ka daina sai ka mutu kuma ka daina sai ka mutu so kar mu aiki koya ya yake a daure haka ake rana a ana turawa duk litinin a dau azumin ai yi duk alhamis a dau azumin an saba a mai da shi tun da jikin ya saba kullun sai ya ci abinci to a saba masa kuma kullun litinin sai ya yi azumi jikin ya ji a jikinsa sai dai larurar dan adam abinda bayan da zaka iya yi shi kuma wannan annabi ya faɗa in baka yi ba ana rubuta maka abin da ka rasa jama'a jama'atun min afadili sahaba ibn kasir ya ce a kashe jama'a da yawa cikin manyan sahabbai wata walla aksaruhum da yawansu kuma suka juya baya don an samu matsala wato gawakin ba daɗin gani a karmakalla ba daɗin gani shi kansa manzo Allah sai da aka je kansa aka yi mai rauni ba wa khalasul mushrikuna ila rasulillah ka gani fajuriha fi wajhi al-karim wa kusira raba'iyatu al-yumna as-sufla bi hajar wa khushimat al-baydatu ala ra'sihi al-muqaddas ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه إنا لله وإنا إليه راجعون وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين فأخذ على علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة ابن أبي ابن أبي وقاص كي وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أم محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شجه وقتل موسى بن عمير رضي الله عنه بين يديه فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونشبت الحلقة ونشبت حلقتان من هلك المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم فانتزعهما أبو أبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه فكان الحتم يزينه وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرهه صلى الله عليه وسلم وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فهال دونه نفر من المسلمين نهم من أشرة فقتلوا ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم وترس أبو دجانة سماك بن خرشة عنه صلى الله عليه وسلم بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا شديدا منكئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي واصيبت يومئذ عين قتاده بن النعمان الظفري فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمه فكانت اصح عينيه واحسنها وصرخ الشيطان لعنه الله باعلى صوته ان محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وتولى اكثرهم وكان امر الله سبحان الله ya ce a wannan lokaci da waɗannan sahabbai suka gangaro suna ɗiban ganima kafiran nan suka biyo ta bayan dutsen nan suka kakkashe na kashewa suka yi ta kashe musulmi wa khalasal mushrikuna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mushrikai har sai da isa ila rasulullah mushrikai har sai da suka isa rumfar annabi an samu matsala kaga illar saba annabi kenan ko a yaƙi in aka saba manzan Allah sai an samu matsala ballantana a zaman lafiya ko a yaƙi ne Allah sai ya ɗanɗana wa mutane kuɗansu saboda sun saba wa manzansa abinda annabin sai ya faɗa wallahi tallahi ba za su kyale ba abinda annabin sai ya faɗa suka yi su aikata Allah ba zai bari ba to kaga yan uwana ya kamata mu gane cewa bin annabi dole ne kuma da bin annabi ake samun zaman lafiya da rufin asiri ka yi alfahari a rayuwarka kana cikin masu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kar wayi gari kana cikin masu fada da annabi masu faɗa da sunnarsa ya ce ku ƙi ku yi ku ta ƙirƙiro abubuwa na daban abin da bai yi ba shi kuka fi mai da hankali akai wanda bai ce ayi ba shi kuka fi cewa mutane su yi wanda kuma ya ce a yi ku hana mutane su yi kuma ku koye ku ƙi ku gaya mutane gaskiya a zo abotar da mutane su wayi gari mai kun suna aikin da annabi ya ce su yi ashe kuma ba aikin annabi bane aikin wani annabi suke yi shikenan rayuwa ta lalace Allah ya fushi da mutane babanka da kake tare da shi an gaya maka in aka saba masa ba za ka yi albarka a rayuwarka ba ballantana manzan Allah da ya fi mahaifinka ya fi kowa to ga abin da ya faru dalilin saba wa annabi da aka yi suka isa rumfar da annabi yake fajuriya fi wajhil karim aka rauni a fuskar annabi har fuskar sa fa sai da suka taba fa kai abu yayi muni wa kusirat rabaiyatu wannan hakorin sa dinnan na wadannan hakorin sa na gaba dinnan na baki aka kakkarya su har sai da suka bugi bakin shi na dama na ƙasa da me dutse aka jefo a bakin annabi malam dutse mugun dutse da suka jefo bai tsaya ba sai sai bugi bakin shi yana bugan bakin nan ya fasa leɓen ya karya haƙorin shi albaidatu ala ra'si muqaddas wannan hular kwano da ake sawa kwalkwali da ake sawa suka jefe shi suka sare shi da takwabi aka sai da ta shiga cikin kansa ta rike ƙarfe ne ba. da yake tana da marika ta fasa kan annabi din ta rike saboda tsaba sara wa rashaqa al-mushrikuuna bil hijarati rashaqa al-mushrikuuna bil hijara hatta waqa al shiqqihi malam mushrikai suke ta jifan annabi da duwatsu sai da ya fadi kasa duwatsu ba su iso kansa ba ana tunanin ba su iso kansa ba saboda ga wanda suke kare shi to amma ga duwatsu su waɗannan takwabi ne da su suna ƙoƙarin karewa kar a taɓa shi to dutse fa wallahi tsabar jifa sai da annabi ya faɗi ƙar ya sauka wa saqata fi hufratin min al-hufari ƙoƙarin gudun jifan dutsen har sai da ya faɗa wani rami da wani mugu abu amir fasik ya tona daman da aka zo ashe sun samu gurin yakin suka yi ta tonan ramuka suna ta tona ramuka dan me dan musulmi sai ta fadawa wallahi malam manzo Allah bai farga ba saboda bala'in duwatsu da aka yi ta jefa masa sai ya fada cikin wannan rami kuma daman da manufa ne aka yi tsundum ya fada wannan rami Talha ibn Ubaidullah shi ya riko hannun Annabi saboda zurfin ramin fa sai da ya miƙa hannu kaga ga in ka fada rami kan da gudu ai sai su suke waye ka kawai su bi ka da duwatsu da kibiyau da kibau talha ibn ubaidullah shine ya riko hannun annabi ijawo shi wahtadanahu ya rungumi annabi wanda ya fi kowa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yaƙi na ahud shine Amr bin Qami'a da utuba ibn Abi Waqqas waɗannan mutanen guda biyu su suka fi kowa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama wata riwaya aka ce Abdullahi ibn Shihab zuhuri? babban muhammad bin muslim bin shabi zuhuri shine ya fasa kan annabi subhanallah mus'ab ibn umair wannan sahabi matashi shi kuma shine yake rike da takwabi boji din annabi ne ma'ana shi bai damu da ya yaƙi wani ba shi kawai kariya yake ba duk wanda zai taɓa annabi ne zai yaƙe shi to shi ma sai da suka kai suka kashe shi to me baka kariyan bayan kariyar ubangiji shi ma an kashe shi kaga akwai damuwa kurun fa Allah ya yi alkawarin ba za a kashe annabi bane a filin yakin nan wallahi shine kai amma da Uhud din nan da labarin bai da daɗi kar ku manta a Badar ya faɗa shi ya ubangiji in aka kashe waɗannan mutanen ba a bauta maka ba in dai ka bari an kashe mu to falanta ubat fil kafirci ne zai jagoranci kina bayan ƙasa kinaya ne sha Allah ka bar mu nisan kwana mu kuma mu yaƙi mu tabbatar da musulunci malam kaga musuluncin fa da muke wasa da shi yau muke shan sa a karkashin fanka kaga da yadda aka kawo shi sai da suka ba da jinin da rayuwarsu da lokacin ni da kai yau Allah ya rufa mana asiri haka muke ɗiban sa ba wanda ya taba zungure ka Yar mura ta taba kace kace ba za ka zo sallah ba abin da ya shafi addinin ka dan abu kaɗan karamin uzuri kawai sai kace ba za ka yi ba saboda kana ganin ba wani abu ne mai muhimmanci ba a ka shi ma musa aka kashe shi a gaban annabu aka kashe shi yana kallo aka kashe shi ya zai shi yake rike da tuta an kuntuna a farkon yaƙi ko annabi da ya ga an kashe shi ya karbe tutar daga hannunsa bayan ya mutu tuta ta faɗi wuf ya rike ta ya ba Ali bin Abi Talib akwai wasu karafuna guda biyu ne a cikin wannan hular karfe hular kwano wa halakata ne min hilaqil mitfari fi wajhi sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin kan annabi suka fasanan suka fasanan suka shiga suka kame jini yana ta zuba abu ubaida ibn al-jarrah shi ya kama da haƙorinsa haka ya cije karfan ya jawo shi ya jawo jini yana biyowa da tsoka fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen kokarin jawo wannan karfan da ya fasa annabi sai da hakwaransa din na gaba suka zube take suka zube kawai saboda karfin karfan da ya kama kan annabi fa kana al ya yazinuhu wannan baburka shine al-hatam baburka wawulo din nan sai gashi kullun yana da wannan wawulan amma an tambaya ne me sai ce annabi na cirewa na cirewa karfe a yakin uhud sai ya zama kwalliya a gare shi kuma Allah ya maida wannan wawulan ya zama kwalliya a gare shi Malik ibn Sinan mahaifin Abi Sa'id al-Khudri shi kuma shi zo ya sa bakinsa yana ta tsotse jini daga fuskar Annabi jinin ya fi karfin a sa tsumma a goye shi saboda zafin ciwon an taba annabi an yi annabi rauni tsotsar jini yake yana tanda jini ka duba san annabi malam ba a yi wannan mutanen da za su ce wai sun fi wani san annabi ba sun fi sabbai san annabi ba a yi su ba wallahi sabbai ba ƙarya ne ɓata lokaci ake soyayya ga annabi da ƙauna annabi an rufe kofa ba wanda ya kai sabon annabi san annabi wallahi yau ka ma yi magana su da suka rayu da shi lokaci guda kai da ɗan ƙarshen zamani ne da gangan kake kake son sa da ganga ganga kake bugawa kace kai masoyin annabi ne wai ga waɗanda suka rayu suka ba da jininsu da lokacinsu da rayuwarsu da gangan jikinsu suka yi masa aiki amma saboda munafurci irin na mutanenmu sai a ɓoye wannan abin da waɗannan suka yi a zo ana faɗin wasu daban wai su ne masoya annabi saboda yaudara mushirkai fa sun riski annabi yanzu ga su gashi wa adrakal mushrikun annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo inda annabi yake za su kama shi fahala dunahu nafarun minal muslimin nahawun min asharatin wasu mutane guda goma su kuma suka tsaya suka ce wallahi sai dai su mutu gaba daya wallahi ba za mu bari a riƙe annabi a kama annabi su suka yi mai kwaba annabi yana rike da makaminsa shi ma yi yake yi fa abin ya rinca mutum goma sai da aka kashe su to gayya suka yi mutane mana sai da aka kashe su sai wani mai suna talha shi kuma shi ne ya tsaya ya nuna jarinta jala da ya nuna jaranta yana tsara suna tsara yana tsara suna tsara yana tsara suna kokarin su kewaya inda annabi yake Allah ya tsare rayuwarsa shi ba su iya kashe shi ba mai da muslim ya rawaito da imam ahmad abu dujana ya sa garkuwar yaƙi shine dazu an faɗa cewa cikin wanda suka yi ƙoƙari akwai su abu dujana to shi kuma sanya garkuwar yaƙi ya tsaya shi ma don ya ba da wannan kariya ɗin ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ya juya gadon bayansa kibiyoyin da ake harfar bowa annabi sai lullube annabi haka ana harbi kibiya tana cakuwa a gadon bayansa wallahi baya motsawa kawai ya rufe annabi ya mai ko ba da ba don wannan rufe shi da yi ba to da duk kibiyoyin kan annabi za su kare amma kun ji ana labarin wannan a cikin waliyai ko ana kamba mashi ana faɗan falalarsa kawai sai dai a koya yara su zo suna kiran daidaikun waɗannan sabon suna zagin su wai shine addini to wannan su ne masu san annabi na gaske wannabulu ya ka'u fihi kibiyoyi suna ta faduwa a kansa ana harbansa wa huwa la ya taharraku radiyallahu anhu wallahi ko musiba yayi a lokacin sa'ad bin abi waqas shi ma yayi harbi sosai maharbi ne dama ramiyan musaddadan munki'an wato yayi yaki ya iya harbi dama an mun faɗa cikin karatu cewa maharbi ne yayi kokari kwarai daga gaske irin yaki wato harbi mai tsanani wanda wato ya jefa mushrikai cikin rauni shine munki'an harbin da in yayi sai ya ji musu ciwo shi yasa da annabi ya ga yana wannan harbin a wannan lokaci ya ce irmi harbe su daka abi wa ummi Ban saka babana da mamana gaba daya saboda yanayin ya yi tsanani annabi kawai gari gani yake wannan sadi bin abi waqas kawai kibiyoyi yake ta sikewa kawai ana ta masa supply kibiyoyi kawai yana ta harba kuma Allah ya taimake shi in dai ya harba shi daidai yake shi wannan su kenan dama in dai zai harba to baya faduwa kasa banza Shi ne annabi ya ga a cikin wannan yanayin da ake ciki tarbin saboda nema suke su yi kaza'i wa musulunci gaba daya a lokacin a wannan ranar wa usiba yawma idin ainu qatadatu bin nu'man az-zafari aka tsiyaye aka harbi a qatada ibn nu'man az-zafari aka harbe shi aka tsiyaye da idan gaba ɗaya kawai take ruwan idan fa ya zube kawai ya zama mai ido ɗaya kawai har ma idan sai da ya babbako akan makalla kwayar idan ta babbako ta fito ya ɗauko ta ya tafi ya ce ya rasulullah kaga abin da aka yi manzo Allah ya karbi idan yayi masa tofi addu'a ce me tafi ya ɗauka ya mi da idan wallahi malam idan kawai take kawai ya kama malam malam ka ji waliyai wannan shine ka san Kano garin walitaka harkar walitaka dole mu ma mu fitar da waliyan nan ko ba ka bane ba a to an zo a basu abin ne dole in wata taka ta bayyana mu rinka bayani dan a gane a cikin sunna ma fa akwai waliyan nan yawa wannan su kaga waliyai a nassi kenan waliyai abokanan annabi waliyai sirkan annabi waliyai wanda suke tare da manzo Allah wanda a nassi gashi abin da ya faru wanda ya sai kareta ya zo na tarihi ai ya zo yana bin ruwa yana tafiya kan ruwa yana kiran sunan shi shi ma wannan yana kadirenin hankali da dabbanci da shashanci ga wannan abun a karatu ka zo kawo wani hoton wani wai ya zo yana taka ruwa yana bin saman ruwa mu ina ruwanmu da wani bin ruwa matsafin banza matsafin wofi ha ka ba mu nassi ka ba mu riwaya shine kawai kuna rudar da hankalin mutane wai hakuri mai ta tafiya haka ita kwakulo su a fito da waliyan nan ya ɗauki hannun biyadihil karima ya mayar masa ya ce wallahi wannan idan da annabi ya maida masa wallahi shi fi kowanne ido gani take hasan an zo za a tafi khaibar ma'ai an zo ana neman ali bin abi talib za a bashi tuta baya na yana gida ciwon ido ya make shi baya gani ma gaba daya idan ya rufe annabi ya ce ku zo da shi aka zo da shi take a gaban sahabbai yayi tofi ya shafa wa idan kawai sai idan wadai ya bude ali bin abi talib ya ce daga nan ido na hannun mutu bai sake ciwo ba garau yana cikin mutanen da suka fi kowa gani a cikin sahabbai saboda annabi ya yi masa addu'a a kan idansa wato ana faɗin wannan abubuwan ne akan makalla ka yi ƙoƙari ka ƙulla alaƙa da wannan annabin ya zama kana tare da shi a jikinka kana ji kai masoyin annabi ne a aikace kana ibada to wannan shine in ka mutu a kiyama za ka samu rahamar ubangiji tare da shi shedan ya zo ya kira a wannan lokaci da aka harbi annabi ya fada ramin nan kawai shedan kuma malam sharri irin na shedan kawai sai na kucila muhammad kucila muhammad an kashe muhammadu an kashe muhammadu an kashe muhammadu ka san me saboda ya jefa rauni a cikin zukatan musulmi rauni wallahi malam to abun ya rincaɓe wasu suna ina ne ga wane ne kawai sai aka ji ana cewa an kashe ma muhammadu wa waka azalika fi qulubi kasirin minal muslimina da yawa cikin musulmi malam wannan abun ya musu tasiri a cikin su wallahi wani kawai ana faɗa kawai takwabin kawai gaba ɗaya faɗi hannun sa kawai an kashe muhammadu kawai sai ya ji gaba ɗaya himmar ta tafi kawai to an kashe muhammadu to me ya saura kuma an samu matsala da yawa daga cikin suka juya kawai suka tafiya su kowa sai ya nemi mafita aiki ya lalace yaƙi ya mutu an kashe muhammadu yanzu mu ma in an same mu kashe mu za a yi kenan to kana amrullah ibn kasir yace wannan shine al'amarin Allah akan yaƙin Uhud din to ba a gama ba insha Allah wani sati sai mu dora mu ji me ya faru shin an kashe Muhammadu? ko ba a kashe shi ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah shi rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi